Assalamu alaikum. Allah ka ƙara bai mara da kunya. Kamar yadda jama'a da dama suke karɓar wannan magani na HIV da na sikila suke warkewa. Daga yanzu zuwa kowane lokaci, ya Allah ka bai duk wanda ya karɓe sa'a in ya shaye masa amfani. Ana yin haye na mulki da kuɗi. Amma banda in inkiya irin tawa, wato suna gambo. Allah ya saka wa kakanmu sarkin aska Abdallah da alkhairi. Domin sallarsa ne ta sa na gaji wannan magani na HIV. Sarkin Aska Abdallah yana a garin Katsina a halin yanzu ƙanƙarar local government. Maganin cutar HIV shi ne yake sai da kansa, har ma kyawunsa ne yakan sa kai karo da hi a media ina yaɗa shi, ko mun arhar magani. In aka sha ba a warke ba, to ya zama tsada. Sannan ina yin gargaɗi ga 'yan maganin da suke zuwa wannan cibiya wato waje na suke sarar maganin HIV da na sikila domin a cikin magungunan mu akwai na ruwa akwai kuma na gari na ruwan suna ƙara masa ruwa ne su ƙara masa yawa su rage masa ƙarfi su baiwa mutum shi kuwa na garin suna yi masa algus su ƙara masa yawa he su rage farahi ƙasa da yadda muke bayarwa suke baiwa jama'a duk maganin da aka karba a hannun mu aka masa irin wannan algus to jama'a su sani ba fa zai musu amfani ba idan mutum yana tantama kuma ya gwada ya gani kuma wannan maganin na HIV ko mun karancin shekaru na mutum zai iya amfani da shi namiji ko mace ko mun yawancin shekarunsa idan ya sha maganin cutar tarihi take komawa a jikinsa in dai na bai mutum maganin HIV a ƙarƙashin wannan cibiya ta almubaraka da yardar Allah kura cutar yake da gaggawa ta zama tarihi maganin yana da ƙarfi yakan kawar da cutar da gaggawa take a jikin mai ita da yardar Allah cutar sikila kariya ko normal wannan shine maganinta sikilar da take sa a ƙara mutum jini ko ruwa cikin hukuncin Allah in ya sha wannan an daina masa mutanen Nijar suna ce mata cutar emasi wannan yana kone cutar AMC da gaggawa da yardar Allah duk budo ɗaya dubu biyar ne ma'ana wannan yar jarka da na ɗaga dubu biyar ce akwai ta manya akwai ta yara amma ƙarfin sikilar a jikin mara lafiya idan ya faɗa mana takan sa ya sha robar maganin sama da ɗaya maganin yana da ɗanɗano mai daɗi kamar da zama a ciki ba da zartsi ko bore ko ɗaci malama zainab ya ɗanɗanansa yake Hmm. a gaskiya wannan magani ba shi da tsartse ko baure ba shi da ɗaci kai a takaice ma wannan magani yana da daɗin ɗanɗano kamar zuma masu neman babbar cibiyar muna a jihar kano gabasawa local government gari na karmami mazaunan ƙasar ghana za ku samu wannan cibiya kuma shi randabawa sannan a babban birnin tarayya abuja za a same mu a area wani afu cikin resettlement muna aiki duk ranar juma'a da kuma asabar. Mazauna jihar Borno. Za su same mu a gwange layin tanki gidan abubakar sarkin aska muna aiki duk ranar litinin da kuma talata. Ina mazauna jihar Bauchi. Za su same mu a garin Azare muna aiki duk ranar Laraba da kuma Alhamis. Ina mazauna jihar Gombe. Za su same mu a garin Billiri unguwar Fushiya. Muna aiki duk ranar Juma'a da kuma Asabar shi ma. kunnan kashi kunnan kashi mai kunnan kashi duniya za ta lafiya? Lafiya lau. Dama kai ne kake salama? Idi mai itace. A kwarai kuwa. Idi dillali. A kwarai kuwa. Ye? Gona ake so ko gida ko kango. La ilaha illallah. Duk abin da kake bukata muna da shi. Eh, ai na sani. Ah. Abu ɗaya ne baka siyarwa. Me kenan? Mutum. Ah. In ka fara kuma to. Ai mu kasuwa ce ka jariri kake so ko kuma mai tafiya da kafafu. Ga kanan ga Usman. Ah. Yawwa. gaɗin usman ana taɓa sai da ana taɓa sai da wiwi tunda ita ma ana dillancin ta a ƙwarai kuwa kana yin ta eh wani ai wani abu ne na mutane ah, da ba to waske mutum ina <laughs> wai wai wai kana ji na ina jin ka ƙara ce ba ƙara ce ba ya kuma ƙara ba ƙara ba karka ce ni na faɗa ka san shi shi duk abin da ya ɓaci da ruwa ake wanke shi. Eh la zahiri kwa. Eh shi kuma ruwa idan ya ɓaci. Eh. Ai hankali ne yake yake yake gyara shi. Kwarai kwarai. Ko ba haka ba? Kwarai kwarai kwa. To ita gyara hukuma sai da hankali. Gaskiya ne. Eh idan hukuma tana yin laifi to idan baka iya gyara gyaranta ba ita kuma in ta tashi sai ta ruguza ka. Sa samu tasgado. Eh. Gaskiya ne. Domin shi in mulki ya motsa mm. ruwan gari kulle shi ake. kana ji ina jin ka magana Usman muke yi Usman dan doka au to to ai na ma ka saka ina ka hara ka sani na shiga sake sake shi isa nake tarara gefe nake ta shimfiɗa to saboda na san shi ba shi da mutunci ah ya kaka ce na faɗa ai shawara nake bayarwa Usman ne bai da mutunci ina ya ganshi kar ka ce ni na faɗa abin da isa malam malam idi abin yayi yawa bin diddigen da bincike wani aikin ma ba nasa bane na rosaf tv sai ya shiga wani aikin na yan kwana-kwana ne ina shi ina zuwa wajen masu gawayi wai ina lasin ɗinku abin da nake so da kai ka gaya masa ya bi a hankali yau ce kuma oh. mukaman nan shekara hudu ne fa in suka sauka aka naɗa wani sabon shugaban a ofis ɗin wannan aikin da aka ba shi mai yiwa ba shi ba ne amma karkace ni na gaya masa da Allah karkace ni na gaya ai malam bahir wannan harka tunda Allah ya sa ka zo da wannan magana eh aka san ita hukuma fa eh. ba a yi mata kutse hmm. ba a kutse a harka hukuma to ai abin da isa nake gaya maka dan sandan fa kwansa tabul ne siyasa ce ta kai shi wajen to shikenan eh yanzu da abin da kake so eh Usman abin da yake a gari kai a ganin ka ya gallaza mutane. Eh. Saboda ka aikin da hukuma ta ba shi idena. Eh. Koma daka zauna. Saboda shi wanda ya masa ai hanyar aka dauke shi aikin yan sanda. In ya sauka daga kan wannan matsayin rasa za a yi tunda baya aiki daidai. To yanzu ma ka kore shi. Ai yanzu ma ka kore shi domin ka ce i koma daka idena aikin. To aikin da aka sa yi, kai kuma ka ce idena. Yanzu idan ya zo zan ma bayani in ce to Malam Usman wani mai kaunarka ya zo. Bahir Kiroki ya zo ya ce aikin ka faɗi suna ma. Ba dole ba. Wai ka kashe ni. In kashe ka bayan. Yadda yake ji da kaman nan da kuma sai kuma garkame ni wanda an kwa zai taho. To so kace a ce ni na faɗa kenan? A'a ka ce ka ji magana ana raɗe raɗe a gari. Ka zame ni ma na zame. A ni ba ni ba raɗe raɗe. Ba raɗe ai tun da ka zo. Gaya mazan ƙuryana in ce kai ne ka zo kai min bayanin nan har gida. kai salama da ni kai min bayanin nan in ne mata bayani shikenan kaga bagala ta kare malam malam malam idi Malaidi da Lali. Ina jin ka. Ba tsoron ka nake ji ba. Ni na san haka. Ka gaya masa ka ce ni na faɗa sai yaya ai da mun saba. Na fa zo da abin ne cikin da salama. Amma tunda na ga ka mai da abin faɗa. To in ma ba na ce ai la salama ba za a yi ba. Wanda in san da shirin da zan tawo Duk abin da ka ga dama ka gaya masa. Ai ni ka sani duk mutumin da ya dafa kan Usman ya dafa kaina. Inda ka dafa kan Usman ka dafa kaina. To ka gaya mishi ya bi a hankali. Garin kama sa, wata ran zai kamo dan aljanu wallahi sai an jima. kada ganin hadiri sa ka wanka da kai na dan yawa ma mai ankwa yayi ya wuce wallahi tallahi eh yan tanda nawa aka yi an yi BIO nawa aka yi irin waɗannan sani audi ma ya tafi wanda sai da gwamnati ta yi masa waigi cinnaka bai san na gida ba aka ce muhammad da sai ya haifa lomi cinnaka bai san na gida ba Muhammadu da sai in banda gwamnati ne masa waigi Muhammadu da sai ya haifa lomi to ai sai da aka yi masa waigin za ka ga gambara wallahi za ka gambara Usman ka gaya masa ku kahe ni da shi gaba daya za ka zo hannun mu kai wasan gauta ne fa dan Allah karba mun asiri duk wannan abun barazana nake ma ba dai ka ce haka ba kai ma za ka zo hannun ne ba dai ka fara ga wannan munafice munafincen ba wallahi za ka zo hannun mu ne daga wani ruwa mu ka gana ba ka da wayo sai mu tauna tsakuwa dan aya ta tsoro za ka gane shayi ruwa ne shi za ka fa ga wannan duk mutum ne dafa kan usman ai ya dafa kaina Assalamu alaikum Kawalli hmm, indo eh? na ga gidan shiru umma ba ta nan ne wallahi duk ba sa duk zubu da zubin lili kada ya addabi ban ma To daman na zo miki da wani labari ne amma tunda ba sa nan bari nan. To dawo, menene? Ina gidan alajin nan. Eh, eh, eh. Yanzu na wuce naga ana rabon kuɗi shine na ce bari in zo mu tafi tare da ke. Ke. To gidan mun tafi waye zai jire? Oh, ko a musu gidansu a haka. Wallahi saura in umma ta zo ki ce mata ban je maka o kuɗi kawai mu ninninke ta a baibai mu je mu samu kuɗin Allah sa ma ni in samu ke ki samu amma gaskiya baki da mutunci in wuce ana rabon kuɗi in zo in ce ki zo mu tafi shine zaki min addu'a ni kan in samu ke ki samu ko to Allah sa kan mu samu gaba daya a'a kwara dai mu samu <laughs> to Allah sa eh, eh, ni gaskiya ɗaya ki ga wani abu da zan musu kai kai wani ɗan iskan ne yake buga min ƙofa? in na fito sai na ci uban mutum wani ɗan kai kai ubanka ubanka ranka ya daɗe Allah ya ja zamaninka wallahi na ɗauka yara izita irin wannan abubuwan da kuke shine kuke koya ƴaƴanku su taso da zagi to ai kai dade ban san maimakon a haifi ya taso da da salati da iya baki kuma sai da yara su taso da zagi Allah ya kiyaye zagin karami nayi da na ɗauko babban da na shiga uku a ciwo ban ji daɗin abin da kai mun ba na je can gurin sana'ar gawayinka domin me ni in ba a taɓa ni ba ba na taɓa kowa in mutum bai shiga al'amari na ba ba ruwana da shi gaskiya ne amma in mutum kuma ya so zaman lafiya to za mu zauna lafiya da shi in kuma mutum ya ce baya son zaman lafiya to wallahi in ya shiga ya shiga gona ta wallahi i will trying for him or grain on the department people ina gaya ma ayushuwa ranka daɗi me kuma aka ce na ce ai na ji duk abin da kake kokarin kai kana so ka tara al'ummar gari da 'yan unguwa komai ya juyo min kana so wai sai an ga bayana wai wannan aikin da nake wai ina yin sojan gona ne ba aikin gwamnati ba ce ta sa ni to shin waye ya sa ni ka isa ka sa wannan kayan ba tare da izinin gwamnati ba ranka daɗe ba kowa ba ne ni na san cewa mutanen gari ne suke so su haɗa ni da kai amma kai shaida ne tun da ka samu wannan babban matsayi ka zo wajen gawayi na na baka na maka haka na sake maka haka na ce i salute you sir i salute your position i will with you muna tare da kai sa ni yanzu tsakanin ne da kai an yi sulhu tun da Allah ya baka mukamin nan ni ba na ja da kai ni ba zan ja da ikon Allah ba domin taba ka bala'i ne taba ka masifa ne gaskiya ne eh mai so ya zauna lafiya dole ya zauna da kai lafiya wanda kuma baya so ya zauna da lafiya kullun ya tsokane ka ranka dade ni daga yau na sallama duk abin ko ruwa zan sha ma sai ka bani umarni to da abin da na so in yi eh. cajin ɗinka na so in zo in yi eh. Eh. wajen laifi kusan 20 zan rubuta maka illallahu Allah ya ce ne kiyaye ka saboda in dai ka sake wannan littafin sunan ka ya shiga cikin wannan littafin Allah ya da har ai ma ritaya aka sa mutum sunansa a cikin wannan littafin to ya shiga ah, uku to ai ina saboda haka abin da nake so ku eh. kiyaye ku fita daga hurdodin irin abu na gutsuri tsoma yanzu kamar mu iya kalaman mu ku iya kalaman ku to an gama ku iya bakin ku eh. ku san me za ku faɗa ku san kuma me za a jiyo a gaya muku to saboda baki shi yake yanka wuya eh gaskiya ne gaskiya ne ni ba na son abin da zamu zo ni da makota na aika eh, samun matsala gaskiya ne ana ta zance ni da man ai tunanin shi a ah, za a kiyaye ai ran kai dade tan a wajen gawayi kaga ai na na mika wuya ai ina ai ni yanzu ai ogana ne kai yau akwai eh, kuma bashi da muka biyo ka wancan karin na gawayi ko eh da muka ce za a bayar za a ba manyan mu eh, mun so kuma mu karba a lokacin kuma abubuwa suka yi ma yawa baba baba mata ta ce ta haihu an tafi can an ta dawo zan haɗa kuɗin yalla bai in bayar ba komai ai kai nawa ne Allah ya saka zama Allah ya saka Allah ya baka kwamishina ai dole wanda ya so ya zauna lafiya dole ya bi hukuma wanda kuma ya so baya so ya zauna lafiya to hukuma ta sa doka ka karya ba matsala Allah ya Allah ya jaza mu Allah ya ai jani a will try to him a kwarai kwa hauka nake yi yanda na ji labarin an sa an sa wa bawan Allah nan an kwa ana yawo da shi a gari ni ma ka bulakanta ni da iyalaina da komai ba zai yiwu ba Allah dai ya raba mu da kai lafiya idi shi umi ne wallahi tallahi kai Allah ya taimake ni an kwannan yana juyawa juya ta yake juya ta yake addu'a nake Allah ya sa ba za ta shiga hannuna ba ai idi da ya sa masa wannan ai bai ji da daɗi ba a ina ni haka ko a tine salamu alaikum salamu alaikum <laughs> baccin ake ne? Au. Aisha! Aisha! Indo! Ikon Allah. Wannan yarinya sai da ta fita duk kashin da na yi mata na ce ta je ko ina? Allah ka shirya min yarinyan nan. Kawai ki fita ki bar gida a buɗe. yaro yaro ne Allah ga indonan Allah ka shirya min ita kan sami miki takalmin ke ba ɗaya. Ɗaya eh, za ki siya mu? Eh mana. Kai, da gidan ba kowa. Shi da kika je da kola gidan kuma yanzu na zo na ga gidan ba kowa wallahi Allah. ba. Ke fa abin da yake haɗa ni da ke kenan in wuce in ga ana rabon kuɗi ban tsaya na karɓa ba in je gida in tawo da ke saboda na san ke ƙawata ce ki zo kina ɗaga min murya. Oh, wallahi tsaye ke ai da an ban min kuɗi na ai da an ban min kuɗi na da ba a taɓa min da kuɗi na ba ni da haƙƙi na. Ni ce ma nake miki ƙarya. Shi shi shi ne ba da kuɗi ba da ba sai ban ban haƙƙi na ba haƙƙi na ba ne ba. Kai, don Allah ba yanzu da na wuce ana rabon kuɗi a nan ba? Warai kuwa an raba kuɗi, amma Allajin ya ce kar wacce ta ƙara dawo masa daga yau ya gama. Lala ta yi mana juna, Allah Ake ce ah, ah, ah, Ai, wannan giwar kika hau kaina, ai, ya ta Allah. Ya kuma wallahi sai kin biya ni kuɗi na na Allah <laughs> kin gani fa abin da yake ya ni da ke kenan ke abin arziki kwata kwata bai gaje ki ba ba a abin arziki da Allah sai ku ba ni kuɗi da daga ke wanda ya ba da kuɗin lawan sai da Allah sai ki ba ni kudi da wallahi ba zai yadda ba mutane zaki tara mu oh sai kuka sani kin ga ya hakuri zo mu je in siya miki alawa talatin azumi nake ni ce dalla shiga uku na haɗu da jarababbiya mu je in baki kuɗin ne. Ba zo a zo ba. To ya kike so in miki? Mu je to. To ki sa takalman mu ta. Ba za a sa takalman ba. Takalman ma? Eh. Na haɗu da jarababbiya mu tafi. Sai da ke ki wuce saboda kar ki gudu. Ni zan gudun ma? Sai ki gudun ma mu da ɗan adam. ya gajiya alhamdulillah eh, eh, eh. sani sani ya sai dai ban gane ka ba eh haka ne mm. wato sunana alhaji isa kamalan eh sunana alhaji isa sannan kuma daga nan makwabta ne ke ina nan daga bayan ku ne to um, ma iyalin nawa ta rasu Allah sarki kuma ta bar da 'ya'ya guda uku tun daga wannan lokacin sai ya zamana da yake kasuwanci ba waje ɗaya muke zama ba ce kawai na cilla lagos kawai na sarki to na ɗan dawo duba yan uwa da abokan arziki shi na ganki ya ce to ya kamata ɗan zo gabatar da kaina eh mu yi kuma abin da zai kamata to shi kenan so ba tare da ɓata lokaci ba hajiya na'am kamar yadda na gaya miki kan wannan wannan wannan ko baka azalima ke wato har abada ita na hajiya ita ba ta ba ta magana gadon Usman take ba kawai ita ina da aure ina da aure to lai ƙarya ta ƙarya kike in dai ina rai magana aure a gunki babu shi sai dai ki mutu haka mu buga ni da ke tun kin ce ne ba za ki goyi bayan a baiwa Usman gadonsa ba ke ta aure kike ke ina da aure to mu buga ni da ke mu gani ka banza a zalima ta ji ta ɗauko ruba Allah dibi shi shi kuma ya launa wani gage mu kaman gemun arziki shi ma dai gashirin gashirin ita koyi barin ta ne ne amma bari an za ka taso ne ai za mu haɗa kai wallahi wallahi ƙarya ne wannan auren ba za a yi shi wallahi a to abin da ya kawo ni ba wasa ba ne to shi ke eh magana aure shi ya kawo ni alhamdulillah masha Allah na fatan kuma za a bani haɗin kai mu yi abun a cikin kwanciyar hankali bisa ga tsarin addinin musulunci insha Allah to madalla so ina so inda wani bincike da daki a kaina kofa abu ɗaya yake hakan baki da matsala kamar yadda na gaya muke daga nan baya ne makwabta ne ke neman makwabcin ki ne kofa abu ɗaya yake kuma na ji na ganki na yaba da halayyan ki shi yasa na ce to bari na zo annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce mana mu zaɓa wa ƴaƴanmu iyaye ta gari bi ma'ana uwa na gari saboda idan yara suka samu uwa na gari da a samu al'umma na gari na aka samu al'umma na gari da a samu jiha na gari so ina fatan idan Allah ya yarda da ke zama mini mata ta gari zai yaran ma su samu uwa ta gari insha Allah da yake nima akwai magabata na na'am je in sanar da su abinda suka faɗa sai in gaya maka to masha Allah na gode sosai sosai ya <laughs> murna sannan to madalla yawa Allah Allah ya sa ayi a sa'a amin ya rabbi ba mu sa da nasara to amin ya rabbi to madalla to ni zan tafi to shi kenan ana nema zan wuce kasuwa to na gode Allah sada mu da alheri da gida madalla sannu sannu sannu sannu yawwa yawwa Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mama ina yini? Lafiya kalau. yanzu ke jiran gida fa na batta sai ka zo kika dauke ta kawo ka shiga gari yawo ko mama wallahi ba yawo muka je ba na zo wucewa ta gidan alhaji nan ne naga ana rabon kuɗi shine na zo muka tafi muka je tare to ina kuɗin da kuka samu nan kuka samu wanda muka je an riga an gama raba <laughs> ba kowa a cikin gidan nan yar uwarta bata nan na batta tsaron gida kawai sai in zo na samu na dauka tana bacci ma a daki wannan sokancin baccin nata na zo na samu na ga ba kowa gida a bude mama dan Allah ki hakuri insha Allah waka ba za ta ƙara faruwa ba shikenan ya naga takalma kuma a hannu da muka je an riga an gama rabon kuɗin shine ta zuciya ta baro su a can la shirya ba ne mama dan Allah ki hakuri hakan ba za ta ƙara faruwa ba insha Allah ba damuwa Me haka? Wallahi zai bani fili na Allah. To ba na ce gida zan je in ɗauko miki ba. Hmm, Ma'ayyaciya. Wani irin kuɗi kuma? Kuɗin da ba a samu ba ba ta ce sai na bata. Kin ga ki haƙuri. Za ta baki. Za ta kawo min sai ajiye miki. Ba komai kin je. ba dai ki karya azumin ba ko wallahi yau ban karya ba ki ga na kwala zuma ba ai na yi Shi shikenan Allah ya sa haka ne anya ko ba a sha ruwa ba <laughs> wallahi yau ban sha ba to shikenan to me yasa kuma ba a sa takalmin ba in gwasa mana sun yi fada da su takalmin ma an yi fada da shi to ku kun je an yi fada da ku Allah ya shirya minki. Kai ki ƙara fita sakarcin banzan nan. Na san za ka yi mamaki da tsaye da kai. Haka yake. Ba ta da na san ka ba. Eh. To wato wani kuskure na gano za a tafka shi. To. Ni kuma aƙidata duk gunda na za a tafka kuskure a cikin rahin sani. to lalle kam zan ƙoƙarin duk da zan yi in bayyana abin sai dai in mutum ya ƙi yarda. wani abin ne ya faru? ƙwarai kuwa zai faru dai. yanzu na ganka ka je zance gon hajiya. Eh ƙwarai-ƙwarai. kwarai. Wai ka san hajiya kuwa? Ko ka da kawai ganin ta ta kai a titi. Na san ta ban san ta ba. Tunda zancen aure shi yake so ya haɗa mu insha Allah. to abin da yasa saboda na yaba da hankalinka na ga mutum ne kai mai kamala kuma duk inda mutum mutum yake irin ka cikakken mutum ba za ka so ka bar shi ya fada a wata tukunya da ba zai iya fitowa ba haka ne kaga wannan baiwa Allah hajiya idan ma baka sani baka sani duk mutumin da ya aure ta ko ya mutu idan kuma mai arziki ne zai karye raga-raga farcen susa masu yarasa. ta dai ina tabbatar maka hajiya dai annoba ce a garin nan kowa ya santa amma kai rayin bincike ne ya sa ka faɗo wannan komar to idan wannan komar ta haɗe da kai ba ma uku ba dubu ma ka shiga ka ciyayi hajiya in ku ba haka ba wallahi shekarsa farcen susa to mutuncin ka ne isa na gani ki gaya maka amma ba da mutuncin ka ba abin da hillin da ka san kyare ka baka ara abin ka subhanallah subhanallah to ita hajiyan ka dai dai dai ta ka bakwai dai ba dai ta ka bakwai sai dai wani sai dai a farka a gashi amma yafi a mace wai kai shi so ka in ka sake dan abin da kake da shi za ta mallake burin da kenan yan ta tada arziki amma na mutane ta kashe ta gaje ta kashe ta gaje haka take amma na ji daɗi wannan magana da ka gaya min na matuƙar godiya lasaka saka da alheri shine ai zan yi bincike akan wannan lamarin ka bincika kai binciken kwakwaf insha Allah zan yi bincike ma ba matsala insha Allah zan yi bincike ga yanda abin zai kasance hajiya ne take in kuma ka sake an binne ka wallahi kai ka je kai ka gano ba abin da shalle ne abin da ne kai kai wannan lamari ya daure min kai wato ita hajiya ne take da wannan matsala ai bakaken aljanu ne a kanta subhanallah in dai kuka kwana daki ɗaya ta yau ɗaya biyu uku sai dan buzunka la haula wala quwwata ba matsala don ƙara jaddada godiyata. Ai ƙarshenta ina Allah ya taimaka eh. yawan ranka ne ma isa nema wannan bayanin. <laughs> To alhamdulillah. Yawwa. Na gode. Amin gode. Allah saka da alheri. Allah saka da alheri. Amin amin. So zan duba in ga abin da zai. Ka duba. Amma dai kai bincike irin wannan ba shi da amfani. A ah, zan bincika. Yawwa. Ni ran naka nake bukata. Zan bincika. Eh. Hajiya. shikenan ma ga abin da. Shikenan. Madalla. Madalla. Allah saka da. Na gode fa. Na gode. Madalla. Madalla. Awa, wallahi kowa ya cito da nemi Aisha ba dai ta ce da ni za ta ja ba in dai ina raye aure dai a gunta ƙarya take har ta mutu har ta koma ga Allah aure a gunta ya kare ba ta yi sabo wallahi buga ni da ta gani kunnan kashi kunnan kashi mai kunnan kashi ba shi ganin darajar kowa ba shi mutunta duk kowa ga raini ya raina alu